قال أنا أغي وأميت قال إبراهيم فإن الله آتي بالشمس من المشرك فات بها من المغرب فات بها من المغرب فوهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها ومن تبعها سقى في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ga dama cikin rahmar shi da amincewarsa muka a cikin wannan yammaci na ranar litinin 24 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da 19 ga watan shida, miladi annabi Isa alaihi salam shekara 2017 da fatan ba manta ba jiya mun karanta aya ta 256 wanda da ikon Allah yau za mu tashi aya ta 258 amma kafin nan ga bayanin da mali yake a farkon wato ita wannan kissa amma kafin mu shiga akwai wani mai tambaya da yayi tambaya akan shin suwa ne ahlul kitab sannan kuma ya halatta a aure su ahlul kitab wannan su ne tambayoyi na shi guda biyu da yi. tambaya ta farko suwa ne ne ahalul kitab malamai suka ce ahalul kitab su ne yahudi da nasara wannan shi ne ittifakan daga bakin malamai yahudu malamai suka ce asalinsu daga ifna ashara asbaq ne kamar da ubangiji ta'ala ce wa qatta'nahum ithnatay ashrata asbaqan umama waɗannan ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam mutum goma sha biyu din nan to ta wannan tsatsan nasu aka samu yahudawa ina faɗin kuna ganewa su kuma ahlul kitab su kuma nasara su ne waɗanda suke da sunan suna taimaka ma annabi isa alaihi salam kamar da ce man ansari ila allah na hannu an nahnu Allah. waɗansu malamai suka ce ana kiransu nasara ne saboda litanasirihim saboda taimakekeniya da suke yi a junansu to da wannan dalili ake sanya musu waɗannan sunaye guda biyu malamai suka ce yahudu ma'anansa shine wanda ya tuba zuwa ga Allah ina fatan kuna ganewa to da wannan dalili ake kiransu da waɗannan sunaye guda biyu to shin waɗannan nau'in mutane guda biyu din yahudu da nasara shin ya halatta aure su alqur'ani ya tabbatar da wannan al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum ubangiji ya ba da hukunci da umarni cikin suratul ma'ida mutum zai iya auren ahlul kitab dalili anan shine su ahlul kitab suna da littafi wani tunanin shi zai tafi akan cewa to me yasa za a ce za a aure su duk da su watakila suna cewa salisu salasa suna kiran Allah ɗayan uku ne malamai suka ce matuƙar sun yi riga sun yi riko da wannan littafi na injila ko a taura da sunan cewa wannan shine abin da suke bi magana ta a jiya a su shari'a ta bada dama za a yi sai dai akwai larurori waɗansu uzurruka na dalilai da suke nuna da mutum ya je a wuri ahalin kitab ai gware ya auri yar uwarsa musulma saboda su ahlul kitab yawanci menene mutum zai kashe ce na son zai aure su ko gani irin fitsarar da suke suna bubbo tsarewa akan hanya in ba wannan ba to me mutum ina ruwan shi da bin irin waɗannan mutane wanda hadith ya tabbata cikin sayi muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya sun fani min na. Na ne biyu ƴan wuta ne irin da manzo Allah yake magana akai sai ce wani sa'un kasiyatun ariyatun da matan da suke sun sanya kaya amma ariyatun tsirara suke mumilatun masu karkatarwa malamai suka ce mumilat a nan ne suna karkatar da mutane saboda mai saboda tafiyar da suke yi da kayan da suke sanyawa kaya ne wanda yake sun sanya shi amma kuma yana nuna transparent din jikinsu kaga yana cewa kenan ba abu bane mai kyau kenan sannan kuma manzo Allah ta ce yace ma'ilatun mumilat karkatattu ne masu karkatarwa malamai suka ce abinda ake rufi a nan ya tabbatar na fi misyatihin suna yin rangwada yayin da suke tafiya ka gansu sun dame sun sanya kaya a jiki sun dama jikinsu suna tafiya suna rangwada to wannan ishi yake burge ka to kayan jarkan sannan malamai suka ce fadin manzon Allah sa sanin yake cewa ru'usuhunna ka aslimatil bukht kansu kamar tozon kan raƙumi abinda ake nufi shine yajma'an al-ghada'ir fawqa ru'usihin suna tara waɗansu kayan yaudara a kansu kamar yadda mata mummuwa yanzu suke yi mace kawai sai zo ta tara wani abu a a keyan nan sai ka aura ka zo ka taɓa haifinka kamar kan ɗan agaji <laughs> suɓin kan yake to wannan nau'i ne na kamanni da yahudawa ko kuma kiristoci da suke irin wannan shiga ɗin idan malamai suke ce idan kana buƙatar kai ma ɗin ka ta dinga sanya maka wannan kayan yana burge ka kana so ta dinga ɗan bubbu ɗari to kai ma ka sanya mata kayan ya juju ma juji ta dinga sawa mata in ta sanya ai magana ta ƙare shari'a ta yadda da wannan me na ka na zuwa ka ga wata kawai akan hanya tana tafiya tsalala kai kuma ka ce kana son ta amma idan mutum ya ce zai yi ba wanda zai hana shi tunda shari'a ta baka dama amma dai ka gane akwai hatsari a ciki Allah matsakin saki ya gabata mana wannan kisa in ji mala yace thumma zakara fi ma ya'ti qissatayn azimatayn Sannan ubangiji ta'ala ya ambaci abin da yake zuwa kisoshi masu girma guda biyu kuma ta farko ta rushudu ila anna man utiya shay'an min mulki duniya tana nuna mutumin da aka ba shi wani mulki na gidan duniya wa rufi ala ikhwani aka daga shi akan sauran yan musulmi ko kuma yan uwansa wanda ba musulmi ba Allah ya takabbara alaihim kada ya musu girman kai ya nuna shi wani ne wala yahkum illa bima anzala Allah alaihim kuma kada ya hukunci sai da abinda Allah madaukin saki ya saukar a gare su wa in lam yatawaba idan bai kaskantar da kai ba fa aqibuhu al-khizy karshen shi kaskanci ne wadimar da rushewa ubangiji Allah zai rusar da shi ya nuna shi ba kowa bane والثانية تبي كما ترشد إلى أنه تنانوني زواج للي لا صعوبة على in. amara Allah bihi babu wani wahala ga abinda Allah mafakin saki ya umarni da shi aw hakama ko Allah ya hukunci da wannan abin wa in kana fi zahir su'uba ko da a zahiri wannan abin iya da wahala iya da tsanani wa huwa inda Allah yasir a gurin Allah wannan abin mai sauki ne wa sahal ne mai matukar sauki wal midaru ala sidq niyyati al-abdi abin da yake gudana akan gaskiyar bawa wa thiqatihi bi rabbih da kuma aminci ga ubangijinsa al-ali madaukaki shine mutum ya bi yadda Allah madaukin sarki ya ce to shine anan kuma malam bayan ya gama wannan sai kuma ya bujuro mana da fadin Allah subhanahu wataala alam tara ila allazi hajja na alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbi anadihu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ألا أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشارق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وبنجد تعالى كيتوا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم shin baka kalli wannan da ya jayayya da annabi ibrahim ba fi rabbi akan al'amarin ubangijinsa an atahu allahul mulk wai dan allah maɗaukin sarki ya bashi mulki idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit sai annabi ibrahim ya ce ai ubangiji shine wanda yuhyi wa yumiit yake rayawa kuma yake kashewa qala shi ma sai ce ana uhyi wa umiit ni ma ina kashewa ina rayawa qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq ai ubangiji ta'ala yana zuwa da rana min al-mashriqi daga gabas fa'ti biha min al-maghrib kai ka zo da ita daga yamma mana fa buhita alladhi kafar wannan da ya kafarta sai ya rude gaba daya wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ubangiji ta'ala ya shiri da mutanen da suke azzalimai nan ubangiji ta'ala yana labarta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara ila alladhi hajja shin baka ga wannan da hajja ai jadala yayi jayayya da annabi ibrahim ba fi rabbi akan al'amarin ubangijin shi malamai suka ce anan ubangiji ta'ala yana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wal khitabu li ummatihi zancen al'ummarsa sa ake nusarwa su fahimci ga sakon da ake so a isar musu wani ne yake kokari yayi jayayya da annabi Ibrahim alaihi salam akan al'amarin ubangiji shi sa Allah madaukin sarki yake labarta man alam tara ya zo da hamzatul istifham waɗansu daga cikin malamai suka ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim shin baka yi dubi ga wanda yayi jayayya ga annabi ibrahim ba wane ne wannan yayi jayayya da shi waɗansu malamai suka ce shine numrud bin kan'an shine numrudu dan kan'an waɗansu suka ce a numrud da zalun akan sunan shi ne wanda yayi jayayya da annabi ibrahim alayhi salam amma dai magana mafi inganci malami suka ce tunda Allah bai ambaci wannan da ya yi jayayyar da shi ba so ka bazzancen kawai haka maganganu ne na malaman tafsiri suke cewa alantar illabi hajja ibrahim fi rabbih ainun nudu akilibi domin an samu ruwaya daga mujahid bin jabr bin al yake cewa a duniya ba a samu waɗanda suka yi mulki na gani kashe ni waɗanda suke musulmi ba fiye da mutum biyu shine annabi Suleiman alaihi salam da Zulkarnain sannan kuma waɗanda suka yi mulki na gani kashe a cikin kafarai shine ke cewa Numrudu da kuma Bukhtu nasa, waɗannan su suka yi mulki na gani kashe wanda mulkin da suka nuna a duniya ma kusan ya fi na Fir'auna ma da irin kangarewa da suka yi inji Mujahid bin Jabr al-Makki amma dai magana yadda take mafi inganci anan mutum ya sani cewa wani bawan Allah ya yi jayayya da annabi Ibrahim alaihissalam dangane da Ubangijinsa kuma wannan ba ita ce kaɗai jayayya da aka yi da annabi Ibrahim alaihissalam ba ayan ba kumanta ba shi kan shi baban shi ma ya yi jayayya da annabi Ibrahim alaihissalam wanda Ubangiji ta'ala yake ba mu labari a cikin suratul an'am wa in ibrahim li abihi azra atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin wannan shi ne ɗan jayayya da ya faru tsakanin annabi ibrahim a.s. da mahaifinsa wanda idan ka koma cikin suratu maryam zaka ga kissar a shimfide Allah madaukin saki ya shimfida ta wadkur fi kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyya qala araghibun anta 'an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya Allah wannan shine jayayyar da suka yi da shi da mahaifinsa yace lima ta'budu ma la yasma'u la yubsiru la yughni an shay'a dan me zaka dinga bauta ta mu abinda baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni an kashe? ba zai wadata da kai komai ba ya kara ci gaba da cewa ya abati la ta'budu shaytan ababa ah, na kaka bauta ta ya shaytan الشيطان كان a عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سيبا بن يتي أراغم عن, عن آلهتي يا Ibrahim. yanzu kai mai nisantar ko mai kyamatar alloli na ne da nake ta musu la'illam illam tantahi la arjumannak idan baka hani ba zan jefe ka wahjurni maliya ka kaurace mun tun kana da mutunci a idona wannan shine kaga jayayyar da annabi ibrahim yayi da mahaifinsa nan kuma shi ma din gashi wata jayayya kuma yayi da wadai daga cikin bayin Allah waɗanda waɗansu suna cewa namrudi ne haka ake samun waɗanda suke jayayya da annabawan Allah to shi sa ubangiji ta'ala ne ke to alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih shin baka ga wannan da yayi jayayya da annabi ibrahim alaihi salam fi rabbi akan al'amur ubangijin sa ba an atahu allahu almulk wajen allah ya bashi mulki mulkin aina allah ne kulli allahumma malikal mulki tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir ai mulkin na allah ne shi yake ba wanda ya so kuma shi yake hana wanda ya so domin an yace an atahu Allahul mulka dan Allah ya bashi mulki ai inda ya isa sai ya zamo ya ce ni ne na bayo kai na mulki amma sai ce an atahu Allahul mulka dan Allah ya bashi mulki Allah ya jiro ya jiro wannan kalma ne domin duk wani mai shakku ma ya gane mulkin na Allah ne ba na kowa bane ubangiji ta'ala yake labarta mana yace id qala ibrahim annabi ibrahim sai ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na shine yake rayawa ko wa yumiit kuma shine yake kashewa malamai suka ce anan gurin yadda siyakin zancen yake tamkar kamar wannan mai taurin kan wanda ake kiran shi namrudu ko wani shi yana nufin cewa ma rabbuka wato wane ne ka, ma sha'anuhu menene sa ma fi'ilu menene aikin aikinsa so shi annabi ibrahim sai ya zo da amsa domin a zancen zaka ga ba a yi tambaya ba amma an zo da amsa ina fata kuna gane ba to amsar kenan anan yace if qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangiji na shine yake rayawa wa yumiit kashewa shi yasa idan kana duba makarantar alqur'ani mai girma duka alqurra suna karanta alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi. ina fatan kuna ganewa amma ɗaya daga cikin makaranta Alƙur'ani mai girma hisham yana cewa alam tara ila alladhi hajja ibrahama fi rabbih duk inda wannan kalma ta zo a gurare kusan guda 33 cikin Alƙur'ani mai girma haka yake karanta ibrahim sai ce ibrahama كما الإمام الشافعي الشافعي كتي وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجمل ومع آخر الأنحام حرف براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزل وفي مريم والنعل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزل وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأول يكتي وفيها وفي النص النساء ثلاث أتشكين سورة, سورة البقرة كما يقول الله يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن هشام يقول وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن هكذا أتشكين سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهام حنيفا واتخذ الله إبراهام خليلا هكذا إذا كبوما goma سورة suratul Hakanan idan ka koma cikin suratul shura inda ubangiji ta'ala ce shar'a lakum min ad-din ma wasa bi nuhan wallazi au'ayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahama wa musa Hakanan idan ka duba cikin suratul hadid ma wa laqad arsalna nuhan wa ibrahama wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwa haka nan idan ka koma cikin suratul mumtahina qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahama wallazina ma'ahu haka ne duk inda ya zo a gurare guri 33 cikin alkur'ani mai girma ibrahama yake ta ba kai wani ya dauka an ce ibrahama a ibrahama ake ne ubangiji ta'ala yake cewa alam tara ila allazi hajja ibrahim shin baka yi dubi ga wanda yayi jayayya ga annabi ibrahim ba fi rabbi akan al'amarin ubangijin sa an atahu allahul mulka wajen allah ba shi mulki idh qala sai ce ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit ai allah na shine yake kashewa ko yake rayawa qala sai ce ana uhi wa umi ai ni ma dan ina kashewa kuma ina raya. wannan kalma ta ana idan aka samu hamza ta zo a bayanta ana uhi wa umi imamu nafi wanda yake talibai guda biyu qalun da warshu sai ce ana uhi wa umi sai ja mata shida shi sa yake cewa umaddu ana fil wasl ma'dham bi hamzatin wa fathin ata wal kasr fil fath fujila yake cewa wa maddu ana madda ta ana din nan imamu nafi shine kadai yake cewa ana sai ja da yadda yake jin madda dama imamu nafi wanda malamin warshu yana jan madda shi madda shi da ci ina fata mun fahimta to sai ce ana uhiyu umi amma wannan asabani qalun qalun yana da alqasru yace ana uhyi wa umi sannan kuma yana ja maddul munfasil sai yace ana madda hudu uhyi wa umi ni ma din ina rayawa kuma ina kashewa wannan shine zancen da shi wannan wannan mai taurin kai yake faɗa wai shi ma yana kashewa yana rayawa tunda annabi ibrahim ya ce ne Allah shi yake rayawa kuma yake kashewa to shi ma din yana rayawa kuma yana kashewa ubangiji ta'ala anan ya labarta mana irin zancen abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim alaihi salam da wannan kangaran rabbawa yace shi ma din yana kashewa yana rayawa qala ibrahim sai annabi ibrahim yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi ai allah shi ke zuwa da rana min al mashriqi daga gabas fa'ti biha min al maghrib ka zo daga ita daga yamma nan ai anta kai din nan min al maghribi daga yamma fa buhita alladhi kafar ai tahayyara wa dahasha nan take sai ya rude gaba daya saboda an ce ya zo da ita da yamma wannan ya nuna cewa kenan ba zai iya zuwa da ita ba kenan inda ya isa ai sai da aka ce mai ya zo da ranan nan daga yamma ai sai ya fito da ita malamai suka ce nan ma akwai raddi raddi ga ulama'ul hay'a malamai yan yanayi da suke cewa ai wai ita rana duniya ce take zagayawa a jikin a jikin rana don haka idan ta ɗan juya ta ba da gaf sai rana ta ɓullo sai a ganta wanda kuma nassan alkur'ani ya kare ta wannan ubangiji ta'ala ya hukunta ita rana ita ce take juyawa a jikin duniya ina fatan muna fahimta shi sa idan kana duba cikin alkur'ani mai girma ubangiji ta'ala yake labarta mana kisar shi annabi ibrahim Alayhi salam da shi da wato mahaifinsa a cikin suratul an'am فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون هكذا اذا كما cikin سوره الكهف ubangiji ta'ala yace wata rashamta idza tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin wa idza gharabat taqriduhum dhat al-shimali wa fi fajwatin min dhalika min ayati ranar idan ta zo sai ta karkace daidai kogon da waɗannan matasan suke cikin wannan kogon suke zaune sai ta karkace ka ga nuna wace ce take juyawa kenan kaga nuna rana ce take juyawa kenan sannan kuma da fadin ubangiji ta'ala wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar kullun fi falakin yasbahun shine ya halici al-layla wan-nahar dare da rana wash-shamsa wal-qamar da rana kuma dare da wata sannan kuma yace yughshi al-layla an-nahar yaqlubuhu hatitan asin sawt al-a'raf duk kaga nuna cewa kenan rana ita take lullube dare idan ta lullube dare idan dare zo sai lullube ta kaga nuna suna jujjuyawa kenan ko a cikin inda Allah madaukin saki ya ajiye shi ina fata kuna gane ba sannan fadin ubangiji ta'ala خلق خلق الشمس والقمر يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وسخر الشمس والقمر sannan da uban da fadin ubangiji ta'ala washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون ubangiji ta Allah ce kowane ɗaya daga cikin yana tafiya a cikin inda aka tsara mai yayi tafiya ne shi sa cikin sahih bukhari hadisi na 3199 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Dharr al-Ghifari yake bashi labari sai ya ce atadri aina tadhhabu shams shin ka san ina rana take tafiya sai ce Allah wa rasulu a'lam Allah da manzansa su suka sani sai manzo Allah kuma yake cewa fa inna tazhabu tana tafiya ne fa tasjudu tahta al'arsh tana zuwa ta yi sujjada ne a karkashin al'arshin ubangiji ta'ala kaga magana ta kare idan ta tafi ta yi sujjada a karkashin al'arshin Allah madaukin sarki fa tasta'zin sai ta nemi izini shin in koma fa yi laha sai a mata izini in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wa yushiku Allah tasta'bin yana dabda idan kai nemi izini wala yusta'zan la ba za a mata izini ta kuma ba daga ta zo ta fada daga gabas ta fito ta fada yamma akwai ranar da za ta zo inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta nemi izini sai a ce a'a irji'i min haythu ji'ti ki koma daga inda kika fito nan ta nan zaki fito kuma ki fito ta yamma ki koma gabas to wannan kuma shine al'amari ya riga ya gama lalacewa kenan duk wanda da bai riga ya imani ba ya tashi aiki duk wanda bai riga ya koma zuwa ga Allah ba ya tashi aiki daga rana ta kullo daga yamma ta fada yamma to al'amari ya lalace kuma ina ba ta mun fahimta daga ta fito daga yamma ta fada gabas dan haka dole mutane su yi hattar akan wannan kaga waɗannan dalilai sun nuna cewa ai rana ce take juyawa kina. to shine ubangiji ta'ala ke ta mane da annabi ibrahim alayhi salam yake cewa fa'ti biha min al-maghrib kazo da ita kai kuma daga yamma fabuhitan labi kafa sai rudi kaga kissar tana nuna maka cewa an yi jayayya da annabi ibrahim alayhi salam amma kuma ta ba fir'auna ma ay jayayya da annabi musa alayhi salam qala fir'aun ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tasmi'un qala qala liman hawlahu ala tasmi'un qala rabbukum rabbu abaikum al awwalin qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum taqilun jayayya da suka yi kenan yake cewa ah, a wani guri ma yake cewa kamar suratul qasas ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san ku da wani Allah in ba ni ban ji fir'auna yake ga ma tawagar mutanen shi da suke tare da shi a fada shi lokacin da yake mulki duk kuma mutumin da yayi irin tsaurin ido ya fito ya nuna shi wani ne ya nuna shi Allah ne yayi amfani da wannan kalma to Allah yana dabbe wulakanta shi tun a gidan duniya shi sai fir'auna ko ga Allah ya wulakanta shi tintin aka zo aka jefar da shi a cikin wannan teku aka watsar da shi kamar ma ba a san da shi ba to haka nan Allah yake wulakanta waɗanda suke iddi'a'in wannan kalma mutum ya nuna shi din bai shi ma zai iya kashewa kuma zai rayawa wannan zai faru da dujal a ƙarshen duniya dujal da kuke jin labarin shi zai zo a ƙarshen duniya wannan hadisi ne ingantacce wanda yana cikin musnad yana cikin mustadrak na Imam al-Hakim hadisi na 7852 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dujal idan ya zo zai kira wani saurayi daga cikin samari sai ya ce unzuru ila abdi hada ku duba bawa na dinnan yana kan gare mu sai ya ɗauko zato sai ya raba shi gida biyu idan ya raba shi gida biyu sannan kuma sai ya ce to bar gani zan raya shi yanzu yanzu nan sai ya raya shi amma rayawa daga wajen Allah Allah sai ya raya shi domin a jarrabu mutane su gani nan take sai Allah maɗaukin saki ya tayar da shi idan ya tashi to a nan lokaci shi kuma wannan dujajin sai ya ƙara ƙoƙarin zai ƙara kashe shi yayi yayi ba zai iya kashe shi ba inda ya isa ya kashe shi mana ka ga nuna ba zai iya ba ke mm. to wannan yana nuna maka duk wani kangarare da yake nuna cewa shi ya isa yana ganin cewa shi ma abinda Allah madaukin sarki yake zai iya to yana musun samuwar Allah kuma duk mutum da yake musun samuwar Allah to zai haɗu da uba tun a nan gidan duniya ibn mardawi ya ruwaito ta ruwaya wanda malamin sun ce isnadin ta mai kyau ne akwai wani kangararren bawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya aika wani sahabi ya ce je ka kira mun shi kace ina kiransa da mutumin ya zo ya same shi sai ya ce manzon Allah yana kiran ka sai ya ce wane ne manzon kuma wane ne Allah yana faɗan wannan kalma sai dan aiken nan ya dawo samun manzala sai ya ce khabbartuka bi annahu a'ta min zalik na baka labari taurin kan wannan fa ya wuce da kake tunani ya rasulullah sai manzala ce ka je ka ce ni nake kiran shi yana zuwa ce manzan Allah yana kiran ka sai ce wane ne manzan kuma wane ne shi Allah duk ba san su ba yana zuwa ya kaga ya manzan Allah sai manzan Allah ce sai shi sahabin ya ce dama na gaya maka ya rasulullah ta wurin kan wannan mutum ya wuce da kake tunani nan take sai ya ƙara komawa manzan Allah ce koma yana komawa lokacin da yake cewa shi Allah na wane ne yana faɗan wannan kalma in ji shi wannan sahabin sai ya ce sai ga wani girgije ya zuwa tsaye akan mu kamar ruwan sama yana cewa Allah nawa ne kawai sai Allah fara saukar da ruwa a daidai iyaka su kansa kawai kawai sai tsawara ta cap sai ta cire kwakwalwarsa ta jibar da shi a kaga an nuna mai iyaka satin a gidan duniya wannan ya nuna duk mutumin da zai dinga iddi'a'in wannan kalma cewa wai shi yana kashewa yana rayawa to ya gane cewa ya yaudar kansa akwai hadithi ingantacce shi ma ya inganta cikin sayi muslim hadithin suhaibu rumi hadithi na dubu uku da biyar Suhaibu rumi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labarin wani sarki da yake gani shi ma ya ga wurin shi ma iya da mulki lokacin da ya ga ya girma yana da wani boka bokan nashi shi yake mai tsafi sai ya ce kai ni ba na tsufan jin bokan sarki ka aiko wanda za mu koya mai tsafin nan saboda kar in mutu a rasa yadda za a yi shikenan sai ya aiko ya aiko yaro in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yaron sai ya ga shi bai da irin wannan al'amari da ake ba yaron sai kullum idan zai wuce sai ya buta wajen malamin yahudawa malamin yahudawa ya nuna mai ba wannan abin da ne yake koyi da kai kafirci ya kuskure yaron kuma sai abin ya dame shi wata ran da ya fito zai tafi sai ya ga wata katuwar dabba ta fito akan hanya ta hana mutane wucewa gaba ba wanda ya ce wuce sai ya ce ya Allah yau ina son ka bani wata jarrabawa in gani shin al'amarin bokan nan ko kuma al'amarin shi wannan malamin bokan wanne ne ya fi a gurinka ya Allah nan take sai ya dauki dutse ko sai ya jefa wannan katuwar dabba da ta tare hanya yana jifanta ko sai ta fashi sai nan take sai ta mutu tana mutuwa sai mutane suka wuce mutane suna wucewa sai suka ce a ah, shikenan wannan yaro mun yadda da shi wannan yaron shine mutumin kirki sai yaro kai Allah ya sanya mai mu'jiza da karama karama karama da Allah ya sanya mai yubri'ul akmaha wal abras yana warkar da mutumin da yake kuturu da kuma makahu irin yadda Allah bai annabi Isa alaihi salam al'amari fa ya lalace sai wani dan majalisar sarki ya ji labari dan majalisar sarki na ji labari sai ya je ya same shi sai ce in an shafaita ni idan ka bani lafiya ajma'u laka min hahuna ila huna zan tara maka duk daga nan zuwa nan na dukiya zan baka sai yaron ya inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu tabaaraka wa ta'ala ba ni ne nake bada lafiya ba Allah ne yake bada lafiya nan take ko yaro ya daga hannu yana daga hannu sai wannan dan majalisar sarki ko sai idan shi warki kawai sai je fada yana zama a fada ko sarki sai gansa sai ce ah kai ba fada wa ya dawo maka da ganinka sai ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na kuma ubangijinka shine Allah sai ce ah awalaka rabbun ghairi yanzu kana da wani ubangijin banda ni sai ce ai eh, rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na da naka duka shine Allah sai ce ah to lalle al'amarin ka ya girmama a je a nemo wanda zai zo wani ne koya maka wannan abin ma sai aka ce ai wannan yaro ne yaro kuma aka kira shi shi ma aka ce yace waye yace ai malamin yahudawa ne malamin yahudawa ana kiran shi sai sarki ce to kai mu fara ta kanka kai wannan bafade ka dawo kan addininka ka dawo kai dani ne Allah sai ce ban yadda ba nan take in ji manzan Allah ke bada labari thumma amara bil sai bada a aka mai zarto da aka zartu sai aka raba shi gida biyu ana raba shi gidan biyu sai ya mutu nan take aka ce kai malamin yahuda ka dakan addini ya ce ba zan dawo ba aka ɗauki shi ma zarto aka raba shi gida biyu aka ce kai yaro ka dawo tun da kai ka ya girmama har kana zuwa kana warkar da mutane ce ba dawo ba nan take sarki ya ce ku ɗauke shi ku je har sai an je saman dutse da shi can kwakwalwar dutsen sai ku je fushi ya farfashe gaba ɗaya shi na shi na musamman za mai ana hawa da shi kan dutsen nan nan take yaron sai daga mu yace Allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka isar min da waɗannan yadda ka so ya Allah nan take inji ji manzo Allah yace kawai sai ka shi dutsen kawai kafa'at sai dutsen ya girgiza yana girgiza gaba ɗaya suka faɗo sama kuma yaron yana kan dutsen yaron ya gangamo ya zo kuma mai ya wuce gida sai ya wajen sarki gani na dawo sai sarki ya ce yaya Allah ya Allah ya gama da su Allah ya gama da su nan take sai ce to magana ta ƙare ku kuma sauran fadawa kuma ku zo ku tafi da wannan akai shi cikin kwalkwali sai wanne kalli wanne wanne kalli wannan su sun fara gane alama akwai gaskiya cikin al'amarin hmm. aka dauke shi aka ce ku tafi da shi fi qurqurin hatta tawassatu bihi al-bahr wannan larabcin fa larabcin manzon Allah ku tafi da shi har sai kun tafi da shi a cikin kwalkwali har sai kun tsakiyar ce teku sannan sai ku jefa da shi ana zuwa an tafi da shi tsakiyar teku yaron kawai da ga za su jefa da shi sai daga nuci Allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka isar mun da waɗannan mutane yadda ka so ya Allah nan take kawai sai manzo Allah ce kafa akbihi mustafina sai wannan kwalkwalan sai ta juya da su ta kifa da su da ta kifa da su ta dinne da su shi kuma yaron yana ciki sai aka dawo shi aka ajiye shi in ba Allah ba wai sai wannan yaron ko ya dawo gida me maimakon ya wuce gida sai wajen sarki sarki ya ce yaya sai ya ce ai Allah ya gama da su sai ya ce to shikenan al'amarin naka ya girmama a zo a hada wuta in aka hada wuta gaba ɗaya za mu jefa ka ciki da aka zo aka hada wuta tana balbalin ci nan take aka zo da yaro yaro ya ce to ni ai ba za ka iya kashe ni ba ko jefa ni kai a wutan nan abin da nake so in gaya maka shi ne, idan kana so ka kashe ni ka dauki mashi min kabidil qus ka dauki mashi daga cikin wato cikin wato inda gidan mashi na suke ka dauko guda daya sai ka jefe ni da shi amma kafin ka jefa din ka ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro idan ka ambaci sunan Allah da ya halice ni to zaka iya kashe ana zuwa kuwa aka tsame wannan kwari da bakan aka harbe shi ana harbin sa kawai yaro sai ya faɗi ya mutu sai manzo Allah ce fa mata sai ya mutu sai ya daura hannun shi fi sudrihi akan kuncin sa sai ya faɗi ya mutu yana mutuwa jin mutane sun ji ya ce bismillahi rabbi gulan da sunan sunan sunan ubangijin wannan yaro kawai mutane gaba ɗaya suka ce amanna bi rabbil gulam mun imani da ubangijin wannan yaro yana faɗan haka sai sarki aka je aka gane aka ce baka ga abin da kake jin tsoro ya faru ba duk mutane gari sun imani sai ce aje a hada wuta a hada wannan wutar ta ci duk wanda ya ci ya imani da wannan in ba ni ba a jefa a ciki manzo Allah sai muke ba da labari mutane ko suka dinga shahada ko suna ta sai ga wata mata ta zo da goyo a bayanta tana zuwa mun ji manzo Allah sai ce fataqa'a sai ta ci birki ta tsaya tana tsayawa jinjirin da yake bayanta sai ce ya umma isbiri fa innaki alal shi ki hakuri kina kan gaskiya ko sai suke sufa ita jinjirin cikin wutar jahannama cikin wannan wutar da suka fada shi zata shi wutar jahannama ce amma ba ta jahannama bace wuta ce tashi da ya hada amma kai kaga kenan duk yadda mutum ya kai da yin abin shi na ganin shi Allah ne to Allah madaukin saki sai ya nuna mai iyakansa tun anan gidan duniya ba zai iya ba to shi sa nan ubangiji ta ala ke gaya mana yadda suke irin hada wuta su ce za su cutar da waɗansu suna ɗauka kamar wuta ce irin ta jahannama ai wuta ce jahannama ai musammanci. ce to anan gurin ubangiji ta ala sai ke labarta mana fabuhita alladhi kafar wannan da ya kafirta sai sai sai yahudi wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin ubangiji ta ala kuma baya shiryar da mutanen suke azzalimai Allah baya shiryar da mutanen suke azzalimai abinda ake nufi Allah ba zai shiryar da su ba domin shiriya ta Allah kashi biyu ce akwai amma akwai khassa shebantacciya da ake nufi shine la yuwaffiquhumullahu tabaaraka wa ta'ala Allah ba zai taba shiryar da mutum da yake azalimi ba duk wanda ya zama azalimi ne yana jingina kanshi cewa shi Allah ne ko yana jingina ma kansa cewa shi iyaye iya yin wani abu da Allah madaukin saki yake yi to Allah ba zai shirye da irin waɗannan mutanen ba irin wannan kalma wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ta zo da dama cikin alqur'ani mai girma idan ka goma cikin surata al-imran ubangiji ta'ala yana cewa kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanin wa shaidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahum al-bayyinat wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin kaga nan ma ubangiji ta'ala ce Allah ba zai shirya zalimai ba haka nan ubangiji ta'ala yake cewa faman azlamu mimman iftara 'ala allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin kaga nan ma ubangiji ta'ala ya ce ba zai shirye da mutanen da suke azalmi ba بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين a cikin suratul jumu'a kaga duka dai Allah yana nuna ba zai shirye da ba to wannan yana nuna cewa su azalimai babu ta inda za su yi nasara irin waɗanda suke jingina ma kansu cewa su alloli ne da wanda yake ganin ma Allah baya nan to duka Allah ba zai shirye da su ba an samu wani abu da ya faru a ƙasar Misra idan ka dubo ta jaridatul arabiyya wata jarida ce ta larabawa wani yaro ne aka same shi yana nuna cewa shi ai babu Allah ma gaba daya a wata jami'a da ake kanta Ainu Shams wannan yaro sai ya zo taron jama'a suna tare sai yake cewa sai dauki agogo ya rike hannunsa da ya rike agogo a hannunsa wa huwa muhaddiqan bihi ya kura ido yana kallon wannan agogon nashi sai yake cewa in kana Allahu mawjudan falyumitni sa'a in Allah yana ne kashe ni yanzu nan da awa daya gashi kuma jamharatul tullab wal asatiza crowd taro na matasa da dalibai da malamai sun taro kawai shikenan ana kallon agogo sai awa ɗaya dai sai ce kun gani ko law kana mawjudan ne, amatani inda yana na aida ya kashe ni wadan suka dinga ihu ana iya gaskiya ne wani kuma daga cikin dalibai sai ce inna Allah amhalahu li hikma Allah mai talala ne saboda wata hikima ku kyale shi za ku ga karshen shi nan take yaron ya gama munna ya gaba abin da aka ce mai kawai sai ya tafi gida yana zuwa gida baban shi yana jira su ci abinci sai ce isauri ka je ka wanke hannunka a wajen irin wash hand din nan ya je ya ɗiba ruwa ya fara wanke fuskar shi kenan ya dan zuba dan kanshi haka kawai nan take kawai sai yaron ya faɗi gigigif yana faɗuwa kawai la harakata fihi ko motsi ne ba yana baban nan take zo ya dauke shi yana daukar sai kai shi asibiti yana zuwa sai likitoci suka yi bincike suka ce ai ruwa ne ya ɗiga a cikin kunnensa wannan shine dalilin da ya sanya ya mutu aka tambaye wani doktor abdulrazak naufal doktor abdulrazak naufal ya ce aballahu an ya mutu illa an ya mutu kama ya mutu himar allah ya ki ya mutu ne sai dai ya mutu kamar yadda jaki ke mutuwa domin jaki yanzu ana zuba mai ruwa a kunnan shi nan take zai mutu idan kana da jaki ka je ka gwada ka gani kana zuba mai ruwa nan take zai faɗi mutu kago irin waɗannan azzaliman wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah ba zai shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai irin waɗanda suke aikata irin wannan aika aika ba sai Allah ce mini أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يهوي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح وانظر إلى أميرك ولنجعلك آدا للناس وانظر إلى الإزام كيف ننشرها ثم نخسوها لهما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Ubangiji ta'ala ke cewa aukan ladi marra ala qaryatin ko kuma kamar wannan da ya wuce ga wani ƙauye ko wata alƙarya wa hiya khawiyatun tana rushe ala a akan wato resunanta qala sai ce yi yuhyi hadhihi Allah da mutiha ya Allah zai raya wannan bayan targa ta mutu fa amatahu Allahu mi'ata amin sai Allah ya kashe shi mi'ata amin shekara 100 thumma ba'atha sannan sai Allah ya tayar da shi qala sai ce kam labibta kwana nawa ka zauna anan qala labibtu yawman aw ba'd yawm na zauna anan kwana ɗaya ko kuma wani sashin yini ba qala ubangiji ta Allah ce bal labibta mi'ata ka zauna anan ka kalli wa sharabika da abin shanka lam yatasanna bi canza ba wanzur ila himarika ka kalli jakinka walin naj'alaka ayatan linnas don mu sanya maka aya ga mutanen duniya wanzur ila al'izam ka duba kasusuwansa kaifa nunshizuha yadda mu dinga tayar da su a wannan qira'a kenan a qira'a da malai ya fada kaifa nunshiruha yadda mu dinga wato tayar da ita ina fata mun fahimta thumma naksuha lahma sannan kuma sai mu lullube ta da nama ta tabayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi qala sai ce a'lamu ko qala a'lam na sani anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukin saki akan duka komai mai iko ne wannan ita ce kissa ta biyu da Allah madaukin sarki yake labarta mana dangane da wani bawan Allah da yazo zai wuce wani gari wannan garin sai ga garin kaman empty babu kowa malamai sun ta bincike su gano wani mutum ne wannan wannan suka ce annabi uzair wannan shi ya fi shahara a bakin malaman tafsiri wannan suka ce a akwai wani kafiri wanda bai imani da Allah ba zan tittika dai amma dai magana mafi inganci shine ka yadda kawai wani mutum ne zo zai wuce domin nan aukan labi marra ko kamar wanda ya zo zai wuce ka nan malamai suka ce ma'ananta mithlu ina fatan kuna ganewa ka nan wasu malamai suka ce tana da ma'anar mithlu domin kafu nan za'ida ce abinda ake nufi aw mithlu alladhi marra ala qaryati ko kuma misalin wanda yazo zai wuce a wannan garin ina fata mun bayyana waɗansu malamai suka ce a kaɗin nan za'ida ce an ƙara ta ne amma wannan wannan abin nan kalladi din nan alladi din nan da take nan tana ma'ana ne na cewa aw kalladi marra ala qaryatin au mithlu alladhi marra ala qaryatin ina fatan kuna ganewa mm. ko kwatankwacin wannan da ya zo zai wuce ga wata alƙarya malamai suka ce wata alƙarya ce wannan suka ce baitul maqdis wannan ita ce magana mafi inganci a malaman tafsiri baitul maqdis ne wannan bawan Allah zai zai wuce ya ga garin gaba daya koma kaman kufai babu kowa a cikin wannan garin malamai suka ce kalma ta alƙarya tana zuwa da ma'anan mazauna ciki ko kuma ita garin kanta ma gaba daya tana zuwa da ma'anan mazauna cikin tana zuwa da ma'anin wato garin kanta gaba daya kamar da ubangiji ta ala kace inna muhliku ahli hadhihi alqarya mu za mu halakar da mutanen wannan garin me ake nufi mazauna garin ake nufi amma kalman alqarya tana zuwa da ma'anin mutanen garin kanta kamar da ubangiji ta ala kace was'al alqaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha ka tambaye mutanen garin alƙarya nan abin da ake nufi shine mutanen garin ake nufi ba ita garin kanta ba to shine anan ubangiji ta ala ke ce aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ga ita saqiqatun tana fade ala urushiha wato akan wato gefanta ko ina na ta ya riga ya faffado babu kowa a cikin garin qala sai ce anna kayfa yuhyi Allah ko kayfa yuhyi Allah hadhihi ba'da mutiya ya Allah zai raya wannan bayan ta riga ta mutu malamin suka ce wannan lafazi na anna din nan ma'anar shi shine al-istifham lil istib'ad so yake ya fahimta amma yana nisan ta zancen anya ko wannan abin zai iya yiwa malamai suka ce wani iya daga cikin usuru nazril insan iya daga cikin takaitawar basira da gani irin na dan adam shi kullun tunaninsa abin da ya sani a kwakwalwarsa su shi ne kawai yake iya faruwa abin da bai san shi yana ganin ba zai faru ba ina fatan kun fahimta to shine yace anna yuhyi hadi Allahu ba'da mutiya ya Allah zai iya raya wannan bayan ta riga ta mutu malamai suka ce wannan kissa da ita da makamantanta cin alkur'ani mai girma ana yin raddi ne ga shi wannan bawan Allah da ya zo zai wuce wannan garin domin a nuna mai Allah zai iya raya kuma zai iya kashewa haka nan ga talikan duniya waɗanda suke ganin Allah subhanahu wataala ba zai iya kashewa kuma ba zai iya rayawa ba to shine Allah ke bamu wannan kisa. shi yake cewa anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mutiya ya Allah zai iya raya wannan ba'da mutiya bayan ta mutu fa amatahu Allah sai Allah ya kashe shi 100 amin shekara 100 thumma ba'atha sannan Allah sai ya tada shi kala sai ce kam labifta sau ka zauna a nan gudun? malamai suka ce a nan Allah ne yake magana ko kuma mala'ika ne malamai suka ce mala'ika ne yake magana da yawun Allah subhanahu wa ta'ala kam labifta nawa ka zauna waɗansu kuma suka ce a ɗauki zahirin yadda nassi ya zo Allah ne yake tambayarsa kaga ya nuna Allah yana magana ko baya yi kaga ya nuna Allah yana magana kuma da magana da ake fahimta kaga wannan ya nuna raddi ne ga asha'ira da su da suke ganin ai Allah madaukin saki baya magana kuma in yayi magana ma ba a fahimta dan haka alqur'ani ma halittace Allah ne ya halicce shi kawai ya kawo duniya amma babu wani abu da ya dinga faruwa aka zo aka saba da alqur'ani shi yasa malamai suka ce kamar yadda Aba Mansur yake cewa duk wanda ya kuskure yake cewa alqur'ani halittace ne wannan fa huwa kafirun kafirin ka yadda Allah ne yake magana kuma da zancen da ake so ku fahimta ai ko ko anan kuje an ce kam da nawa ka zo anan wa yake ga mai Allah an ji wasu malamai in ka dauki mala'ika ne mala'ika ne bi waqifatillah da dalilin Allah shi yake bashi umarni to yaya mutum zai zo ya ce wai ba Allah bane yake magana da wannan dalili malamai suka ce dole ka yadda Allah shi yake magana shi sa al-Imam Ahmad bin Hanbal ya samu matsala a zamanin rayuwar shi saboda me wani irin mugun sarki Allah ya hada shi da shi shine al-mu'tasim wani su malamai suka ce hadda al-ma'mun suka dinga gana mai azaba har imam ahmad bin hanbal aka zo aka ɗauko alfadari aka ɗaure shi a jikin alfadari yana gudu da shi kasuwa kasuwa ana buga shi akan duwatsu wai dole sai ya ce alkur'ani halittace shi kuma duk lokacin da aka mai wannan aka mai rauni ya suma yana farfaduwa sai a ce me zaka ce akan alqur'ani sai ce alqur'anu kalamu rabbi laysa makhluq malamai suka ce shi ne jagora a lokacin yana cewa alqur'ani halittacce ne al'umma kusan duniya wanda suke zamanin gaba ɗaya za su halaka to shi shugaba duk halin da ya shiga duk bala'i kar ya dai ya zani akan magana ta gaskiya domin yana zanewa ba zai halaka shi kadai ba da jama'a gaba ɗaya za su halaka to da wannan dalili al imamu Ahmad bin Hanbal yake da faɗi wannan magana karshe da abin ya kai al-Mu'tasim ya sanya aka zo aka tsare shi baraka je da Allah yake kama bayin sa kariya aka zo aka daure shi da aka daure shi aka fara dukan shi ana cikin dukan shi kenan kawai sai igiyar wandansa tukkatu sarawiluhu igiyar wannan sako sai ta za ta faɗi saboda duka da ake mai tana tsincewa kuma ga al'aurar shi za ta fita nan take ko sai ya daga bakin zai daga kansa sama kai kalli sama ya ce ya san mustagifi ya kai wanda kake kawo agaji ga bayansa don kai nake wannan ya Allah fala tahtik aura kada ka tona min asiri a ga al'aura ta ya Allah wanda har ya zame sai Allah ya rike wanda ya tsaya cak babu mazaji kuma bai fada ba kaga wannan ya nuna maka magana ce ta Allah duk inda kake kai da alqur'ani magana ce ta Allah ubangiji ta'ala ce kam labibta nawa ka zauna makatta huna nawa ka zauna yace qala labibtu yawman aw ba'd yawm na zauna kwana ɗaya ne ko yini ɗaya malamai suka ce me yasa yace kwana ɗaya ko yini ɗaya saboda Allah ya kashe shi ne lokacin da farkon rana kuma irin iko na Allah sai aka tashe shi da yamma ina fatan kun fahimta shi yasa da aka ce kwana nawa ka zauna an sai ce kwana ɗaya ne ko yini ɗaya tunanin shi kamar ɗazu ya kwanta yanzu ya tashi sai ubangiji ta'ala ce bal labithta mi'ata amin ka zauna nan shekara 100 ne fanzur ila ta'amika kalli abincinka malami suka ce shine atti waɗansu malami sun taɓa ƙoƙarin su binciko menene abincin waɗansu suka ce a ah, wani ɗan abin sha ne waɗansu suka ce a ah, inabi ne waɗansu suka ce a ah, tin ne duk dai waɗannan zantattuka ne na malaman tafsiri malami suka ce kai dai kai da abinci ne kawai tunda Allah ya ce abinci ne kuma manzon Allah ma bai fassara ba ubangiji ta'ala ya ce fanzur ila ta'amika kalli abincinka wa sharabika da abin ka shine malami ce al wato kaman jins haka lam yatasanna bai canza ba a kira'a ta imamu hamza da kisa'i lam yatasanna sai a cire hawun din ina ina fata kun gani kuma wannan qira'a ce sab'iyya lam yatasanna shi sai yake cewa wani zakin hadakin wa birraqi wani shizuha zakin kamar yadda mu karanta a gaba yana faɗan waɗanda suke karanta wani shizuha da kuma kaifa Shi ne anan Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya tasanna bai canza ba ayyata ghayyar ma'quli zaman bai canza ba duk da tsawon lokacin da aka yi da wannan aka samu malaman ɗabi'a suke cewa ai ya nuna kowane abu a duniya yana nan a yadda yake babu wanda yake da iko akan shi kenan ai lokacin zafi zafi yana amfani da aikinsa lokacin sanyi sanyi ma yana amfani da lokacinsa lokacin bushewa ma haka lokacin dan raba-raba ma haka wai wai duk da wannan zamani da lokaci ya dinga wucewa iska tana kada shi tunda bai canza ba to abubuwa suna na yadda ke ba Allah bane yake to duk wanda yayi wannan kaga shi madan ya kafirta ubangiji ta'ala yake cewa ka duba wannan abincin naka da abin shan naka lam tasanna wanzur ila himarika sannan kai dubi zuwa ga jakin nan naka wannan jakin naka yana nan gashi nan a mace shi ma din ya mutu kun ji ubangiji ta Allah ce kaifa huwa farahu mayitan ya yake kuma ya ganshi a matace wa idamuhu gashi asusuwan nashi gaba ɗaya sun lalace wal naj'alaka ayatan linnas dan mu sanya maka alama ga mutane ubangiji ta ya ce za mu maka halittan wannan jakin naka a gaban ka tunda kana tunanin wannan garin gashi nan gaba ɗaya kaman ba za a iya dawo da shi ba to ka duba jakin naka za a mai samfoti ne akan jakin ubangiji ta ala yake cewa wani na wali ka ayatan linnas dan mu sanya maka ka zamo aya ga mutane ma'ana alal ba'thi akan tashin alkiyama sannan ubangiji ta ala yake cewa wali naj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami ka duba kasusuwan jakin kayfa nunshizuha bizai yadda zamu dinga tayar da ita nunshizuha malamin suka ce ai kayfa nuharrikuha kaifa nartafi'uha yadda zamu daga ta shashi zuwa ga shashi domin kalman al-inshaz shine ma'anan dagawa kamar da ubangiji ta alaka cewa wa mu khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban idan mace ta ji tsoron nushuz ma'ana daguwa daga mijinta ina fatan kun gani wanda kuma suka ce kaifa nushiruha yadda zamu dinga tayar da ita yadda zamu halicce ta sun kawo ta a faɗin Allah madaukin sarki yace thumma idha sha'a anshara idan yaso zai yadar to ya nuna cewa kaifa nunshizuha yadda zamu yadar da ita mu tayar da ita ka ganta a gaban ka ina fatan kuna ganewa sanin ubangiji ta'ala ya ce idan muka tayar da ita thumma natsuha lahma sanan kuma zamu lullube ta da nama malamai suka ce yana kallo shi wannan bawan Allah ko kuma Uzairu kame da waɗansu suke faɗa yana kallo kawai sai Allah madaukin saki waɗannan kasusuwan da suke dige a ƙasa sai kawai gashi babu alamar kasusuwan ma sai ga irin alamun su suna ta tasowa bayan sun gama tasowa kawai gaba ɗaya kowane kashi sai ga ya hada a gefe wannan kashin ya hada a gefe wancan ma ya hada a gefe wancan ma ya hada a gefe bayan an gama waɗannan haɗin ƙasusuwan kuma sai ƙasusuwan kuma sai ya zo kamar wani magic wannan ya zo ya manni da wannan wannan ya manni da ɗan uwansa wancan ma ya mannu wancan ma ya mannu bayan ya gama mannuwa ko sai aka tayar da jakin ya tsaya a tsaye shi a skeleton ɗin shi yana tsayewa a skeleton ɗin nashi shine Allah ta kuma nasuha lahma sama kuma sai aka lillibe shi da nama a jikinsa da aka lillike shi da nama nan take aka kwararar da jini ya bi jikin jinin ma daga wajen Allah aka zubar da ruwa shi ma din ya shiga aka sanya jijiyoyi aka sanya komai da duk wani sinadari da ake sanya gabobin mutum su yi motsi ko ta dabba ana gamawa shine Allah ce ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana a gare shi ga tabbas ga fa abin da ya faru qala a'lamu sai ce na sani anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah dukan komai mai iko ne kaga yayi saranda kenan shi yasa wannan ya nuna maka wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira babu abin da yake gagar Allah subhanahu ta'ala cikin samai da kasai annan gurin ubangiji ta'ala yace qala a'lamu a wannan qira'a kenan amma qira'a ta hamza da kisai qala a'lam shine wa bil wasl qala a'lam ma'al jazmi rafuhu qala a'lam ma'ana ka sani anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah dukkan komai mai iko ne anan kaga Allah ne yake ga mai qala a'lam ka sani annan kuma yace qala a'lamu ni na sani kaga anan damir magana na kuma kanwa yana kan cewa shi wannan bawon Allah amma an kace qala a'lam Allah yace i'lam ka sani kaga ana sanar da shi ne kenan ka sani anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah dukan komai mai iko ne kaga wannan kissa raddi ce ga waɗanda suke ganin cewa ba za a kai da alƙiyama ba domin me ga Allah ya kashe ya raya hmm. domin an samu waɗanda suke musun kiyama ma ba za ta tsaya ba أئذا متنا وكنا عظاما وضفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في سجودكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة حكما أولم يرى أولم يرى أن الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم waɗanda suke musun cewa Allah madaukin saki ba zai halitta ba shi sa hadisi ya tabbata hadithi ingantacce cikin sahih bukhari Hadithi ne mai inganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah da kansa hadisi kudusi yake cewa kazzaba ibnu adam wa lam yakul lahu dhalik dan adam yana ƙaryata ni kuma bai dace ya dinga mun haka mun ji Allah wa shatama ibnu adam dan adam yana zagina wa lam yakul lahu dhalik bai dace a gare shi mun haka mun ji Allah sai Allah madaukin saki da kansa yake shafa amma takdhibuhu iyaya amma ƙaryata ni da yake yi wai laysa yu'iduni kama bada'ani wai bazan iya mai da shi kamar da nayi shi ba sai Allah ce wa laysa ahwana babu abun da yafi sauki a gare ni kamar miyarwa ai halittar ma da farko ita ce ma in ma mai wahala za ta zama wahala ta ko ita ba ta wahala a guri nan ji Allah amma zagin da yake min in ji Allah madaukin sarki yana cewa wai ni ina gaɗa. ubangiji ta'ala ce subhani an akuna li walad ya tabbata a gare ni a ce ina ina da da Anallahu al-ahad samad ni ne Allah kadai guda ɗaya a samad wanda ake neman shi da bukatu kaga nuna cewa Allah ya kore kan ma wani tunani yana da da kuma wanda suke zaton cewa Allah madaukin saki ba zai iya kashiya ko ya raya ba ai gashi Allah ya yi wannan malamin suke ci iya daga cikin karama da Allah ya nuna mashi wannan bawan Allah umma uzairi ne ko wani shi dai Allah ya nuna mai magic yadda ake yi malamai suka ce kamar yadda al Islam Ibn Taymiyyah a cikin a cikin wato aqidatul al-wasitiyya yake cewa wa min usuli ahli sunna iya daga cikin tushe na ahli sunna at-tasdiq bi karamatil anbiya mutum ya dinga gaskanta karamomi ta annabawa da waliyai bayin Allah domin akwai kissa da ta inganta tana cikin wato tana tana cikin tana cikin wato sifatu safwa na ibn al-jawzi sannan tana cikin karamatul awliya na allalaka'i wani bawan Allah ne ake kiran shi wasilatu bin ashyam magabaci ne an je wajen yaki abun mamaki domin Allah nuna maka komai zai iya yi da aka je wajen yaki sai kawai dokinsa sai ya mutu dokinsa yana mutu sai ya ce Allahumma la taj'al alayya ahadan minna ya Allah kada ka sanya la taj'al ala makhluqin minni minna kada ka sanya wani mahalicci wanda zan iya samun wani favorin a gurin shi wai ce zai taimaka min dan in samu isa gida ya Allah yana sauki hannu ko sai Allah madaukin sarki ko sai tayar da wannan dokin nasa dokin yana tashi ko sai ya hau yana hawa yana isowa gida sai kira dan shi ce ya bunai ya kai dana taho mana sai ce khud sarjuhu je ka dauke sirdin da yake kai fa innahu ariya domin aro ne Allah ya bani ana cire do ana cire wannan wannan sirdin kawai dokin nan take fadi kuma sai ya mutu kaga Allah ya kashe kuma ya raya duka wannan samfoti ake ma mutane su gane fa kiyaman nan fa za ta zo ba kuma wannan da ka gani kissa ce mai inganci kun san gwara mu dinga bada number inda aka hadisin take ko kuma riwayar saboda maganin yan ciwaciwa ita wannan ruwaya ta inganta malamai suka ce idan ka duba cikin wato karamatun auliya na Allah ka'i shafi na 290 ko shafi na 294 zaka samu wannan kisa sannan idan ka samu sifatu safwa mujalladi na uku shafi na 213 zaka samu wannan kisa ina fata kuna ganewa haka nan idan ka duba cikin mizanul i'tidal shi ma zaka samu wannan kisa kisa ce ingantacciya kuma karshe ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambace ta a cikin Aqidatul Wasitiyya kaga magana ta kai to dan haka duk wanda zai baka hujja ta wata karama ya baka da inda ya samu kai zai faɗa maka da baki ku dinga kabbara kai yazo ya faɗa maka hujja ta inda zaka san eh ga abin da ka rike kaga wannan ai ta inganta don haka duk mutumin da yake bukatan waliyan Allah ta sune irin waɗannan wanda Allah ya musu wani abun mamaki a kashe mutum shekara ɗari kuma a tayar da shi kuma ya koma kamar yadda yake malamai suka ce wani iya daga cikin kudura ta ubangiji ta'ala yadda yake yin abubuwansa yadda ya so Allah madaukin saki ya gafarta mana shi yasa ce qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir na san cewa Allah madaukin saki mai iko ne a dukkan komai abinda na faɗa dai Allah madaukin saki ya sanya a mizani abinda da kasiro ubangiji ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wa